أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata insha Allah darasin da ya gabata muna cikin bayani ne dangane da abin da ya shahi duniyan da aka fi so da kuma duniyan da aka fi kyama inda muka yi bayani kan cewa duniya ba gaba ɗayanta ba ne ta kasance abin abin kyama duniya idan ta kasance wasila ya zuwa ga lahira idan ta kasance wurin da mutum zai gina lahiran shi wurin da mutum zai shuka lahiran shi to wannan duniya abin so ne abin ƙauna ne wannan bai saba ma son Allah subhanahu wata'ala ba hakanan wannan bai saba ma son lahira ba kuma mun ambace ayoyi daban-daban wanda suka yi bayani dangane da haka a cikin alkur'ani mai girma ta inda muka samu wannan natija a tabbace an cewa alkur'ani mai girma yana kallon wannan duniya a matsayin wasila da kuma alkhairai da falala da albarkatai na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan doron ƙasa wanda ya dace kasance ɗan adam ya amfani da su domin ganin cewa lahiransa ya gyaru domin ganin cewa ya samu dacewa cikin duniyarsa da lahiransa insha Allah da fatan mun amfana a cikin darussan da suka gabata cikin wannan darasi din ma za mu yi sa'ayi mu ga cewa mu ambace sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ma hadisai na iyalan gidansa tsarkaka wanda suka yi bayani shigan bayanan da ayoyin alkur'ani suka yi dangane da cewa duniya akwai duniyar da ake so ko kuma duniyar da ake kyama duniyar da ake kyama ita ce bayanai suka gabata cikin darussan suka gabata cikin ayoyi masu girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma'ana iyalan gidansa a tsarkaka amma cikin wannan darasin cikin wannan hadisan da zamu ambata kawai zai keɓance kenan duniyar da aka fi so kuma aka fi bege kuma ya dace ya kasance mutum ya amfani da ita domin lahiransa a cikin bayanai na masumi alaihi wassalam saboda haka muna da bayani al misali in mutum ya koma zuwa ga wasa'ilu shi'a na marhum horul amuli wanda ya yi bayanai akalla ya keɓe babi wanda ya kira sunan babin istihbabul isti'anati bid duniya alal akhirah watan akalla ya ambace riwayoyi guda goma a cikin wannan babin wanda ya nuna unwanin babin shine kasatun istihbabin mutum ya kasance ya nemi ya nemi taimakon duniyansa a kan lahiransa wata musahabi ne mutum ya nemi duniya domin ya zamanto ya gara lahiran shi wannan bai saba ma addini ba wannan bai saba ma son Allah subhanahu wata'ala ba hakanan wannan bai saba ma son lahira ba saboda haka muna iya ganin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman daga cikin wannan hadisan da ya ambata za mu ambace sashe daga cikinsu tun shi kamar da muka ambata shi a sheikh al-hurul amuli ya ambace ruwayoyi guda goma a cikin wannan babi kuma da ya nuna mustahabi ne kasance mutum ya nemi duniya domin ya kasance ya isti'ana da shi kan lahirarsa daga cikin hadisan da ya ambata akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake cewa ni'mal aunu ala taqwallah algina yake cewa madalla da abin taimako akan bin Allah subhanahu wata'ala akan tsoron Allah subhanahu wata'ala menene wannan abin taimakon yake cewa algina wadatuwa watan wadata kenan abin taimako ne akan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala abin taimako ne akan bin Allah subhanahu wata'ala abin taimako ne akan gudanar da addinin Allah subhanahu wata'ala idan Allah subhanahu wata'ala ya baka wadata to ya baka makami mai ƙarfi kuma ya baka abin taimako mai ƙarfi wanda zai taimake ka akan bin shi ni'ima ne wanda ya kamata kai amfani da shi kenan a wurin bin Allah subhanahu wata'ala ba a wurin sabon shi ba in mutum ya kasance ya yi haka duk ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala ya mana sawa'an ni'imomi ne wanda suka kasance na zahiri ko kuma ni'imomi wanda suka kasance na batini Allah subhanahu ta'ala ya ba mu su ne ba don wani abu Allah subhanahu ta'ala ya hore mana su ne ba don wani abu sai don mu nemi taimako da su a wurin bauta masa a wurin jin tsoronsa a wurin gyara lahiranmu wal azubillah idan ya kasance mun yi amfani da su wurin sabon Allah subhanahu ta'ala to wannan ya kasance kenan ba mu gode ma ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mana ba mun kafirce ma ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana saboda haka kuma uguba Allah subhanahu wata'ala kusa take ga mutanen da suke kafirce ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala kamar da yazo cikin sashen hadisai almisali akwai hadisi daga Imam Rida salamullahi alaihi wanda yake cewa zunubin da ya fi gaugawa Allah subhanahu wata'ala ya kama ma shi tun duniya shine kufranun ni'ima kafurce ma ni'ima idan Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima godewa ya kamata ka yi ka sa ta hanya na Allah subhanahu wata'ala hanya na tsoron Allah subhanahu wata'ala hanya na gyara lahiranka sai Allah subhanahu wata'ala ya kara maka domin Allah subhanahu wata'ala ce la in shakartum la azidannakum idan kun gode zan kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuma ku kafurce ma ni'ima ta Allah subhanahu wataala ce to azaba na yana da tsanani ga masu kafurce ma ni'imata kenan abin da ya dace kasance mutum ya yi amfani da duniyan shi akan tsoron Allah akan bin Allah subhanahu wataala akan gyara lahiran shi irin wannan duniya din ko kuma irin sa'ayi domin samun irin wannan duniya din bai saba ma son Allah subhanahu wataala ba abin ƙauna ne abin so ne kuma ya dace ya kasance mutum ya neme shi hakanan cikin wani hadisi muna da hadisi daga imam sadiq alaihi salam wanda yake cewa imam sadiq alaihi salam ginan ya hajuzuka an zulm khairun min faqrin ya hamiluka alal yake cewa wadata wanda zai kare ka ya hana ka yin zalunci wannan shi ya fi talaucin da zai aza ka akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala watan dewa daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala idan mun duba so dewa talauci yakan aza su ya zamanto sun je sun sa ma Allah subhanahu wa ta'ala wani zai sai da addinin shi saboda talauci wani zai zubar da mutuncin shi saboda talauci kenan wannan muna ai ganin kenan matsala ne ga addinin mutum matsala ne ga mutuncin mutum abin da ya dace ga talaka na'am ba don Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da talauci ba shi yasa mutum za ka kasance ka je ka sai da addininka ko ka je ka zubar da mutuncinka a'a da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da talauci yana bukatan ya ganka ka yi haƙuri ka yi tahammule kuma ka yi ƙana'a ka isu da abin da yake kaɗan kuma ka gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan abin da Allah ta'ala yake bukata da kai kenan kamar yadda yake idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da wadata cikin bayanai wanda suka gabata mun ce da wadata da talauci dukkaninsu Allah subhanahu wata'ala yana jarabar mutum da su idan Allah subhanahu wata'ala ya wadatar da kai Allah subhanahu wata'ala na bukatan ya kasance kenan ka ji tausayin talakawa ka taimaka musu ka hidda haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala ka rika ayyukan alkhairi in ka yi haka ka ci jarabawa in kuma saɓanin haka kai ka faɗi a cikin jarabawa kamar da yake shi ma talaka in yi saɓanin a haƙuri da ƙana'a ya faɗa ce nan cikin sabo bai ci jarabawa ba saboda imamu sadiq alaihi salam cikin wannan hadisi yana ce mana wadata wanda zai kare ka daga yin zalunci watan daga shiga cikin haƙoƙin mutane ko shiga cikin dukiyoyin mutane ko abin da ya kama da haka nan wannan shi yahi talauci wanda zai ingiza kai zuwa ga sabon Allah subhanahu wata'ala kinan wannan yana nuna mana mutum ya nemi wadata wanda zai hana shi ya yi zalunci bai saba ma son Allah subhanahu wata'ala ba bai saba ma son lahira ba kuma ba a lissafa wannan cikin son duniya ko kuma kaunan duniya ko fifita duniya akan lahira a'a wannan shi kan kanshi ibada ne bin Allah subhanahu wa Ta'ala ne sannan abin bege ne abin so ne shi yasa muna da wani hadisi shi ma wanda ya zo daga imamu sadiq alaihi salam wanda sakamakon ɗaya daga cikin sahabban shi sun zo a wurin shi ta ɗaya daga cikin sahabban shi ya zo wurin imamu sadiq alaihi salam sai yake tambayan shi yake cewa annahu qala lil imam an ahadi ashabil imam sadiq alaihi salam daga ɗaya daga cikin sahabban imamu sadiq alaihi salam annahu qala lil imam <clears throat> kan cewa shi ya ce ma imam alaihi salam wallahi inna lanatlubu dunya wa nuhibbu an nu'taha yake ce ma imamu sadiq alaihi salam ya ce ya rantse da Allah su suna son duniya kuma suna son a ce Allah a ce an ba su wannan duniya da wato suna fatan Allah ya ba su duniya suna son duniya din kuma suna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su wannan duniya din faqala alaihi salam sai imam sadiq alaihi salam ya ce masa tuhibu an tasna biha madha menene kake son ka aikata da wannan duniya din da kake so kuma kake fatan ya zamanto Allah ta'ala ya baka ita qal sai ki cewa a'udhu biha ala nafsi wa iyali zan nemi taimako da wannan duniya din akan kaina in biya bukatuna hakanan kuma in biya bukatun iyalaina wa asilu biha hakanan kuma zan sada zumunci na zan taimaka makusantana da makwabtana wa a tasaddaqu biha hakanan kuma za ni sadaka cikin wannan duniyar da Allah subhanahu wata'ala zai bani in har ya bani wa a hajju wa a atamir hakanan kuma zan yi haji hakanan kuma za ni umra wannan kenan gayan abin da yake bukata kenan idan Allah subhanahu wata'ala ya bashi duniya kuma shi yasa yake son duniya din faqala abu abdullah alayhi salam sai imamu sadiq alayhi salam yake cewa laisa haza talabul laisa haza talabul duniya haza talabul akhira yake ce masa wannan ai ba a kiran shi neman duniya wannan neman lahira ne kenan don ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya baka duniya don ka yi waɗannan ayyuka ɗin na alkhairi ka biya bukatunka ka ruwa ma kanka asiri ka tsare mutuncinka ka biya bukatun iyalinka ka ruwa musu asiri ka tsare mutuncinsu hakanan kuma ka taimake makwabta makusantanka hakanan ka sada zumuncinka da wannan duniya din hakanan ka yi haji ka yi umra wannan bai saba ma son lahira ba wannan kuma ba a kiran shi son duniya wannan son lahira ne kamar da imamu sadiq alaihi salam ya ce kenan wannan yana nuna mana kenan akwai duniya wanda ake so akwai duniya wanda ake kyama in dai irin wannan duniya din ne wanda za ka yi ayyukan alkhairi da shi wannan abin fata ne kowa na fata ne zamanto ya samu wannan kuma neman lahira ne hakikatan saboda haka kenan za mu <clears throat> iya kammalawa da <clears throat> cikin wannan bahasi dangane da hadisan da muke ci gaba da ambato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka inda za mu ga kenan al'amarin duniya mutum zai neme shi da unwanin ya zamanto ya taimaka ma kama tahiransa ta wannan abin so ne da unwanin ya zamanto ya aikata ayyuka na alkhairi ya taimaki mutane wannan abin so ne amma in ya kasance mutum zai nemi duniya ne saboda ya shakata saboda ya sake saboda ya abin da ya ga dama wannan kuskure ne wannan bai dace ba ku shi yasa ya zo daga imam ali ibn musa arrida alaihi salam wani hadisi wanda yake cewa la yajtami'u al-mal illa bi khisalin khamsa dukiya ba zai taru ba sai da ɗabi'o'i guda biyar duk wanda kaga ya tara dukiya to yana ya tattara waɗannan ɗabi'u guda biyar bi bukhlin shadid da ruwa da mako mai tsanani wa amalin tawil da guri wanda yake mai tsawo wa hirsin galib da kwaɗayi wanda ya rinjaye wa qati'atir rahim hakanan kuma da yanke zumunci wa isarar duniya alal akhirah da kuma zaben duniya akan lahira watan waɗanda suka kasance suna tara dukiya ba su ba da haƙƙin shi kawai suna tara dukiya saboda duniya don dukiya su dai su tara kawai to galiban waɗannan sifofin guda biyar suna tare da su za gansu da rowa za gansu da mako za gansu da kwaɗayi ga shi nan dai wanda imam imamu rida alaihissalam ya bayyana da dogon guri hakanan kuma suna yanke zumuncinsu ba su taimaka makusantansu ba su taimaka makwabtansu hakanan suna fifita duniyarsu akan lahiransu wannan kenan za mu iya ganin duniya akwai duniya abin nema akwai duniya abin kyama kamar yin da muka gani cikin waɗannan bayanai wanda suka gabata wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin